Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen namu na zuwa muku ne kai tsaye akan mita 49 da kuma 31 ko kilohertz 6,170 da kilohertz 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, dalol FM da kuma Canal 3. Haka zalika a ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa da Marhaba rediyo. Baya ga haka za ku iya sauke manhajar mu a Play Store da kuma bibiyar shafukan mu na intanet wato gtahausa.com ko kuma mu na Facebook, X, TikTok da kuma YouTube. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan sanyin safiya ta yau Asabar goma sha uku ga watan Disambar da da ashirin biyar, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragama shirin tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aikinmu. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji ko waɗanda dokokin ƙasa ne tsohon ministan shari'a Abubakar Malami ya karya ake kula da shi fiye da sa'o'i 48. Shi me yasa za a gane mu a kebi muna harkar siyasa? To za ku ji cikakken wannan rahoto. bayan nan sai mu kawo muku shirin mu na a ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmed da Madina Dauda za su gabatar. Daga bisani za mu kawo muku labaran tamola a takaice da kuma duniyar dambe. Amma dukka mu a kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. cambodia ta ce sojoji da jiragen yakin kasar thailand suna ci gaba da kai hare-hare a wasu yankunan bakin iyakarsu yau asabar da safe sa'o'i a bayan da shugaba donald trump na amurka ya yi ikirarin cewar ya kulle yarjejeniyar tsagaita wuta a tsakanin makwabtan guda biyu ma'aikatar yaɗa labaran cambodia ta ce sojojin thailand ba su daina kai hare-haren na bama-bamai akan cibiyoyin cambodia ba rundunar sojojin thailand ta mai da martani da cewa cambodia tana ci gaba da keta dokoki na ƙasa da ƙasa ta hanyar auna hare-hare kan cibiyoyin fararen hula tare da dasa nakiyoyi shugaba trump ya ce thailand da cambodia sun yarda za su ta buɗe wuta daga jiya juma'a a bayan tattaunawar da yi ta wayar tarho da prime minister thailand anotin chan virakul da premier cambodia hun manet to sai dai kuma babu ɗaya daga cikinsu da ya yi maganar cewar an cimma wata yarjejeniya a bayanan da suka yi bayan tattaunawa da shugaban na amurka har ma firaministan thailand ɗin ya ce babu wata tsagaita wutar da aka cimma a cikin wata sanarwar da ya fitar yau asabar a shafin facebook premier cambodia manet ya yi nuni da wayar da suka yi da shugaba trump da tattaunawar da suke tun da fari da firaministan ƙasar malaysia anwar ibrahim yana mai faɗin cewa ƙasarsa tana ci gaba da neman hanyar warware rikicin bakin iyakar a cikin lumana jami'an leƙen asiri na amurka sun dakatar da ba ma ƙasar isra'ila bayanan leƙen asiri masu muhimmanci na wani ɗan lokaci a zamanin gwamnatin shugaba joe biden a saboda damuwa kan yadda isra'ila take gudanar da yaƙi a gaza wasu jama'ai shidda da suke da masaniya game da lamarin sun faɗa ma kamfanin dillancin labaran associated press cewa a cikin shekara ta 2024 amurka ta tsinke nuna ma isra'ila hotunan bidiyo kai tsaye na wani jirgin drone na amurka da ke shawagi a samaniyar gaza bidiyon da isra'ilan ta yi amfani da shi wajen farautar mutanen da ake garkuwa da su da kuma 'yan rajin kungiyar hamas majiyoyin suka ce an shafa kwanaki da dama ba a barin isra'ila ta kalli wannan bidiyo wasu daga cikin waɗannan majiyoyin sun ce amurka ta kuma takaita yadda isra'ila za ta iya yin amfani da bayanan leƙen asirin da amurka take bata wajen farautar cibiyoyin soja. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. A shafin rahotanni kuwa wanda za a ji irin koke da iyalan tsohon ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ke yi na tsare shi ba bisa ka'ida ba. Tun a farkon makon nan ne dai rahotanni suka tabbatar da cewar Hukumar yaƙi da zarmiya cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya ta gayyaci tsohon ministan malami, amma har ya zuwa yau ba a sake shi ba ko kuma a bada belin shi. Ɗaya daga cikin lauyoyin shi barista Nafiu Yakubu ya bayyana min dalilan da suka sa aka tsare shi da kuma abubuwan da ya kira tauye mishi haƙƙi na ɗan ƙasa. eh haka suka ce mana cewa mu da muka gabatar cewa sai ranar talata za mu taho ta kunshi abubuwa guda biyu abu na farko cewa awoyin da aka na ana yin tambayoyi ranar litinin da ranar laraba awoyi ne dogaye awa sha biyar sha uku a wani yanayi saboda haka a ce mana mu ƙara dawowa ranar alhamis immediately irin zai zama akwai wahala ga shi uh, wanda ake yi tambayoyin kaga uh, yanayi na jiki in ka daɗe irin wannan kana buƙatar hutu yana da buƙatar shan magani yana da buƙatar zuwa wajen likita ranar ta faɗo daidai lokacin da yake ganin likita da makamantansu to sannan bukata ta biyu kuma cewa lauyoyin da muke zuwa tare da su eh, suna da bukatar za su yi tafiya wannan wasu garuruwa domin attending cases to waɗannan su ne dalilan da muka gabatar guda biyu to da suka kira mu cewa tun da mun gabatar da dalili na uzuri na tafiyar lauyoyi da kuma shi ya je ya gana shi likitoci me yasa za a gane mu a kebi muna harkar siyasa to wannan dai wannan shine tambayoyin da suka gabatar wannan sai muka ga ba mu san menene alakar siyasa mu ta jihar Kebbi ba da kuma tambayoyi da suke yi musamman ganin cewa tambaya da suka yi ya kunshi a Bachalut wanda ba abu ne na jihar Kebbi ba ba abu ne wanda ya kunshi me ke faruwa a jihar Kebbi ko me ke faruwa a siyasar jihar Kebbi Al'ummar Najeriya da dama za su so su fahimci wannan bayani da kake na cewar an yi mishi tambayoyi dangane da taro da ya na siyasa shi yasa aka rike shi. Wannan yana da wani alaka da abin da ake tuhumar shi kenan ko ko a'a ana tuhumar shi ne da waɗansu laifuffuka na daban. To tuhumar da suka rubuta a rubuce wadda a kanta suka bamu beri sun ce money laundering and abuse of office wannan kudaden da ake ambata a bachelor akwai wani lauya da ake ce ma Enrico Manfrini ya yi ikirarin ya yi aiki daga shekara ta 2004 zuwa shekara ta 2014 domin dawo da kudaden da suka danganci Abacha. Lokacin da aka nada shi Abubakar Malami a matsayin ministan shari'a da babban lauyan gwamnati, shi ma an ba shi aikin dawowa da wayannan kudaden. Sai ya zama cewa shi wannan lauyan ya rubuto mishi wasiƙa cewa yana so ya ci gaba da wannan aiki da ya fara yi tun a wancan shekaru goma da suka wuce sai abakar malami ya rubuta mishi amsa cewa e ya yadda kuma mu muna da sharaɗin cewa za mu biya wanda ya yi aiki kaso biyar a cikin ɗari bi mana in ya dawo da naira ɗari za a biya shi naira biyar wannan lauya ya rubuto cewa shi ya saba ya yi aiki a biya shi naira arba'in in an ya dawo da naira ɗari amma dai yanzu tun da abakar malami ya kawo wannan sharaɗin to shi ya rage farashin shi bi mana yana da sharaɗi biyu sharaɗin kuɗin aiki shine a biya shi kaso ashirin in ya gama aiki sharaɗi na biyu kuma shine ya zama cewa an ba shi dala miliyan biyar kafin ya fara aiki zai karbi naira ashirin idan ya dawo da naira ɗari kuma za a ba shi dala miliyan biyar abakar malami ya rubuta mishi wasiƙa cewa bai ba shi ko sisi kafin ya fara aiki sannan kuma in ya gama aiki kuɗi sun shigo najeriya asusun gwamnati za a biya shi kashi biyar a cikin ɗari to ya nuna bai yadda ba sai aka samu wasu lauyoyi 'yan najeriya suka amince da wannan sharaɗin kuma suka dawo da wayannan kuɗaɗen kuma aka amfana da su abin da zai baka mamaki shine lokacin da wayannan lauyoyi suka yadda za su yi wannan aikin shi kuma Eriko ya ƙara rubuto takarda ta uku cewa kuɗin nan fa shi ya riga ya gama aikin dawowa da su tun shekara ta dubu biyu da goma sha 2014 sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari Wanda masu iya magana ke cewa shi ke zama rabon wani. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a wannan safiya ta asabar kamar yadda muka saba kuma kamar yadda aka saba jin mu muna tare ne da Hajiya Madina Dauda. Hajiya Madina ina fata an tashi lafiya. Alhamdulillah mun tashi lafiya Alhaji Ibrahim yaya sanyi. To alhamdulillah sanyi ga munan mu ma dai muna nan muna dandanawa don dandanawa ah, ake faɗa irin wannan sanyin. gaskiya mu dai tukuna tukuna bai zo mana ba ka san mu cikin duwatsu muke abin mu tsindim to bai zo ta nan ba tab ai to duk wani wanda yake ta arewa sosai irin wajen Katsina nan yanzu ga su jigawa ai yanzu sanyi ya shigo ainihin to ai ka san abuja tana abuja tana cikin koko ne kewaye da duwatsu in dare sai su ta amayo mana zafi <laughs> to Allah ya kawo sauki. Ah, to amin amin Mm, to, Hajiya Madina ce za mu faro. Za mu fara Alhaji Ibrahim za mu fara gaisuwan a bari ya huce zuwa ga wani takwaranka gashi nan mm. Ibrahim mai wankin hula a Kimba da Amadu Dumbin Gamba Magarya da Mustapha Ranki likita likitan dabbobi garkin daura da jagoran Falasɗinawa Magarya Nijar. Gaisuwa zuwa ga Bello Biji gidan Madi a Sokoto da Ahmadu Manaja Bauchi unguwan Karofi Madaki da Dujuman Bauchi Honorable Alhaji Bashir Yakubu Lami wanda ke unguwan Ɗanjuma Goje a garin Bauchi. Sai sarkin motan sarkin Bauchi na farko Alhaji Baba Shehu Lami. A gaba kaɗan sai gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Haruna Muhammad Katsina. da honorable alhaji shafi'u madawaki innono da usman manika titin mai ruwa a funtuwa hmm. da fa'ilu ɗan ladi mahuta sai garba usman sankace kilago da haladu magaji mannawa ƙaramar hukumar mashi ko dai mannawa ne ƙaramar hukumar mashi hmm. da comrade bashir dauda katsina da sanin shaga kofar ƙaura katsina da hajiya abu yar fulani da ke gidan sarkin katsina da malam bala mika birnin gwari sai kuma mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari a jihar kaduna wai mutanen birnin gwari gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga yahuza abubakar gora gwandu jihar kebbi da bawa Abdullahi Maska da Salisu Mu'azu Tungar Magajiya hmm. da Haddabi mai kwamfuta Mayyama da Maman Zattu mai kifi Yalwa da Ishaya Lamu ɗan masanin Limoro da Umar Ari Badai Abadam hmm. da da Zaki Sodangi Zomawa da Muhammad Fullo Kebbi da sani mai lange-lange ya wuri da rabi'u nuhu na bukka da yusuf haruna kariya nijar da sa'ima yahuza gora da sauran mutanen garin gora da kewaye baki daya kai mun haɗu da mm. sani mai lange-lange a <laughs> <laughs> ah, mun haɗu da sani mai lange-lange wallahi kun taɓa haɗuwa da shi shi ɗin wannan mai sauraron A mun fi haɗu da sani mai lange-lange in gaya maka shekaran oh. jiya. To, muka haɗu. Allah sarki. Mm. Mm. Wallahi. Mun haɗu da ya ce mun sai ana gabatar da mu sai ya ce ni ne sani mai lange-lange na ce ikon Allah. To kuma sai na ganka ba lange-lange ba sai tun tsire da dariya. <laughs> Ina ce ko za ki ce ke ma da kika gan shi kin gan shi lange-lange haka yake. Ina ba lange-lange ba ne wallahi. watakila a da ne yake lange-lange din ya samu wannan mm, to zai yiwu zai yiwu mm. gaskiya kuwa amma sai da kawai muka yi dariya abinmu malam usaini dangote karasuwa jihar yobe da aliko auta kafinta da shehu adamu rijau da yusuf haruna kariya da ado salati goma da usman kasim kirigim da alhaji musa garu mai rediyo da rikoda da lawan bulama da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da ma al'ummar garin Karasuwa baki ɗayansu. Kuna shan gaisuwan a bari ya huce ne a safiyan Asabar ɗin nan. Kyauta. Ke zan ma'anan karasu a barbanci kuwa. Karasu, a kai ko <laughs> karasu karasu an ya kuwa ne a yaren bare bare mu ne fa <laughs> yawa ihe karasu. yawwa kano karatu ba mu je ga lokacin labarai ba amma dai kafin ni in yi gaisuwa ya kamata dai in ba faɗa miki labarin da mun taɓa yin labarin nan na bari dai sai ba mun yi gaisuwa don zo don baki labarin. Yawwa ana ci santin miyan yakuwa da miyan karasu da gyaɗa. <laughs> A gaba sai gaisuwar Usman Dan Fulani mararraban yawuri a jihar Kebbi sai kuma gaisuwar mai sauraron mu Umar Ari badai da zaki sodangi zomawa sai muhammad fullo kebi da adamu mai gyaran waya zakara a gora sai gaisuwar sadisu rabin demi a baucin yakubu tare da injiniya adamu a Tahiru dan agaji jega sai gaisuwar mansur muhammad gagarawa tare da Ismail Bima mai gombawa muna taya shi murnar ƙarin girma da ya samu zuwa darakta na kula da dazuzzuka a can jihar Gombe. Sannan kuma ga wani saƙo na taya murna zuwa ga takwarana Dr. Ibrahim Sheme wanda ya kammala karatunsa na digirgir wato PhD a jami'ar jihar Nasarawa. Allah Ubangiji ya sanya albarka kuma Allah ya ƙara girma da ɗaukaka. gaisuwar filin abar ya wuce zuwa ga bashir adamu liman katagun first bank of nigeria limited a reshen numan a can jihar adamawa kenan sai kabir ketu na unguwar kandahar a baucin yakubu dukkan ku da fatan kuna nan lafiya to sai gaisuwa na gta hausa shirin a bari ya huce zuwa ga alhaji suleiman musa musawa ibrahim musa musawa bashir musa musawa abdullahi musa musawa kabir musa musawa mahmud Musa Musawa, Ahmad Musa Musawa, Rayanu Musa Musawa, Yazid Musa Musawa, Isa Musa Musa, Bala Abu Musawa, Muhammad Yusuf Musawa, Alhaji Sanusi Musawa, wato dukkansu su dangin Musawa ne. So mu je bara mai ramu zo mu je bara a kufai. Alan waka mai ramu ba ta yin bara a kufai. Me yasa haka mai ramu ba ke yin bara a kufai. Alhaji Ibrahim yau wani labari muke da shi ne yau. To akwai mai sauraron da ya kuma na labari amma kafin mu sa labarin nan a ɗazu nake ce miki menene ma'anar karasu a barbaci kika ce ya kuwa. Karasu? Mm, mm, miyan ya kuwa, kalu karasuwa. Mm. Yawwa. To bari faɗa miki wani labari. Wata bazaura ce wadda eh. yau in ta auri in miji yau bayan ɗan kwanaki kaɗan sai ya rasu in ta auri wannan bayan kwanaki kaɗan sai ya rasu shikenan ta zo ta oh. kasa aure sai aka sai wani yake yana so zai aure ta aka ce kai matan nan fa ita fa duk wanda ta aura fa baya dadewa a duniya yake tafiya ce sai eh, mutu abinda yace ba abinda ba abinda zai faru wannan duk canbi ne kaza kaza kaza aka zo aka daura aure ranan ango ya je ya tare a gidan amarya shikenan aka zo aka mm. zauna ana ana ana ta surutu ta ce ah wallahi tallahi eh, kaza kaza kaza ita tana son sa kaza kaza kaza insha Allah abinda zai faru yau dai <laughs> <laughs> yau za ta yi masa za ta yi masa miyar kubewa da ya fi so tsaf za ta shirya masa miyar kubewa mai kyau ta bashi gobe kuma karasu shi da ya ji an ce gobe karasu din na ya ɗauka cewa yin yi kubewa da yau <laughs> gobe zai tafi da ya ce, zai ce wallahi ba da ni ba zai <laughs> da kyau ikon Allah sai ɗauki hularsa sai ya fice ya yi waje bai tsaya ba saboda shi da ya ji wannan kalma ta karatu din da yake kin san ba ba shi ba babarbare ba ne eh ba bai san bai san karatu ba yau da eh, yau da ta masa niyyar kuma kuma za ta da gobe karatu mm. gobe karatu ya ce ha ce wallahi ba ni ba ba ni ba <laughs> <laughs> ba ne ba dai sai dauki hoton a wai hoto sai dauki hular sai ya gaba to anan auren auren ya mutu madina bari mu ji wannan labari da wannan mai sauraron ya turo mana na sabitu garba mustapha an samu wani lokaci da wani magidanci yake harkar sai da abin maye kayan maye na shaye-shaye su wiwi su kodin su waye-waye da sauransu da kwayoyi daban-daban to a cikin unguwar sana'a hankali har ya zo ya kaurin suna ta yadda duk mutanen unguwa kowa ya san irin sana'ar da yake don haka a mafi yawancin lokuta duk mutanen da suke zuwa gidan shi an san suna zuwa sayan abu ne to kuma sai allah ubangiji ya sa suka haifi wani ɗan yaro yaro har ya ɗan girma ya yi wayo ya zo ya fara gane yadda al'amura suke yana ganin idan baban shi ya fito zai fito da 'yan leda haka a hannu a riƙe Da haka idan mutane suka zo suna ba da kuɗi ana ba su suna saya to a kwana a tashi a hankali a hankali sai hukumar da ke hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta zo ta gano cewa wannan mutumin ga irin abubuwan da yake kuma yana gurɓata unguwa mutane suka kai ƙarin shi da haka sun sha yin fako su kama shi amma dai abin bai faru ba to wani lokaci da suka haɗa hannu da mutane aka ba su kyakkyawan bayani shine sai suka yo ayari domin su zo gidan su ɗauke shi to akan su ta zuwa gidan sai suka haɗu da wasu daga cikin abokan hulɗar shi mutumin don haka suka ga sun nufi gidan shi to shine da sai suka yi sauri suka kira waya suka faɗa masa suka ce gai ka fa an kare ga mutanen nan sun taho gida wallahi suka zo ramza su yi da kai ka an kare to cikin ikon Allah suna faɗa ma ba da ɓata lokaci ba yana ta waje ne kuma yaron shi yana wasa da 'yan yara a kofar gida haka baban nashi yana waje a zaune da haka baban yana gama amsa wannan wayan sai ya tashi ya yi taga-taga kamar irin zai ruga da gudu din nan kawai sai ya ji alamun tahowar motar su ya ji sarin don haka sai ya fita da gudu kawai sai ya shiga gida to a cikin gidan shi akwai irin tsohuwar rijiya din nan haka wadda take da loko-loko a cikinta ah, don haka wasu lokuta yakan ajiye kayan mayen ma a gurin da haka daidai ya fahimci cewa idan ya bi ta hanya ta duk inda ya bi ma yana iya cin karo da su tsautsayi ya ritsa da shi kawai sai ya tafi da gudu gida da haka dan karamin yaro shi ma sai ya bi shi da gudu cikin gida yana zuwa gida kawai sai ya ya koma ta bayan ɗaki ya fada cikin wannan rijiya sai ya laɓe ta lungu to da yaron ya ga haka sai ya fito waje ko da zai fito waje yaron kawai sai su kuma sun zo su da makamai har ya ce mu kai lafiya sai suka ce mai ina babanka sai ya ce ci za ku yi sai suka ce ma, eh sai ya zami ya ce ku je in nuna muku ci kawai da yaro tiki tiki tiki sai to ya fada cikin gida yana fada bayan daki suna bin shi da bindiga a baya sai je shi ta bakin wannan yan rijiyan kawai sai ya dan sa kanshi ciki sai ce baba baba ka fito ka ba cuja ciciya ne <laughs> shine sai baban ya fi leko yana lekowa sai ya gansa ya ce uban ka su siya <laughs> shikenan suna gani shi kawai sai suka fada ciki suka kamo suka tafi da shi yana ta ihu yana ta karaji yana ta faɗin a sake shi da yana ba ca za ku yi ba <laughs> suka ce je ka gida maza suka tafi da baban to wannan kenan Hajiya Madina kin ji wannan labari amma lalle wannan yaron ba ya yi. Amma wannan yaro to yanzu saboda Allah Alhaji Ibrahim yara irin waɗannan ai su ba su ma san abin da duniya ke ciki ba shi kawai ya gama ba ya gama su ciniki ne wa babansa. <laughs> Bai san an zo kama baban ba. Bai san an zo kama shi ba ne shi yasa yace ko sun zo saye ne. Eh kun zo sai ya za ku yi sai ya za ku yi. Ya bi baban shi ɗan rijiyar da yake ɓoye kaya. <laughs> Ikon Allah. masu sauraro a madadin Madina Dauda Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga nan Washington ke cewar ma'ina lafiya. To masu sauraro kada dai kumanta za ku ci gaba da aiko mana da sakonninku a shafin mu na Facebook. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran tamola. mola. a jiya juma'a wata kotun ɗaukar ƙara a birnin paris ta yi watsi da neman kiliyan mbappe na kotun ta sake kame kudaden tsohon club ɗinsa na paris saint germain da ke tuhuma da hana masa kudaden albashinsa da ma alaus din da yake zargin paris saint germain din yin haka paris saint germain din da ya hana masa a lokacin da ya kudure barin club din shekaru biyu da suka gabata domin komawa a real madrid ta ƙasar spain a dai watan mayu da ya gabata ne wata kotu a birnin paris ta soke kama kudaden club din zakarun turai a asusunsa guda uku a cikin bankuna inda ta nuna cewa hakan ya saba wa dokokin shari'a ta kasar faransa a wani lamari na mai kama da kogo ya juye da mujiya kotun ma a ranar juma'a da ta gabata ta nemi kiliyan mbappe ya biya kudaden da suka kai euro dubu uku a matsayin kudaden da aka kashe wajen shirya wannan shari'ar tsohon dan wasar na as monaco da paris saint germain ya dauki alkawali da cewa zai yafe waɗansu haƙoƙinsa da zaren ya bar club din na paris saint germain ba ta tare da an sayar da shi ba abinda ya togewa sanadiyar tsamin dangantaka da ta bijiro tsakanin mbappe a lokacin da ya nuna sam zai barin kungiyar ta paris saint germain domin koma real de madrid a dai ranar goma sha shida ga watan nan da muke ciki na disamba bangarorin guda biyu za su sake karo da juna a kotun ɗaukar kara ta birnin paris a wasannin share fage na bundesliga na kasar jamus kuwa union de berlin ta yi karin kumallo a jiya juma'a da leipzig inda ta walwala mata ci uku da ɗaya union berlin tana ta takwas yanzu haka da maki goma sha takwas a teburin bundesliga na kwallon kafa na ƙasar jamus yayin da leipzig take ta biyu da maki 29 za a dai ci gaba da waɗannan wasannin na kwallon kafa na bundesliga a yau din na asabar inda ake mako na goma sha uku tare da karawar frankfurt da osburg sai bayern leverkusen da cologne yayin da hoffenheim za ta kara da hamburg sai dai a ranar gobe ne wadda ke jan gaba a ragamar ta wasannin kwallon kafa. na teburin bundesliga na wannan shekara bayern munich za ta yi ta takarawa ta mako na goma sha uku haruna mamman bago na birnin kwanne gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To daga Bronco sai kuma mu koma ga bakar funtuwa don jin labaran dambe. mutuwa. hakan masu sauran mu barkamu da kasance da ku a wannan bangare na wasa mai kama da fada a fanyen fafatawar damben gargajiya inda a jihar Katsina inda a jihar Katsina a ranar Asabar wato sha uku ga wata za ta hada bahagun Ali Kansila da dogon bahagun Musa a damben naira dubu hamsin da za a fafata a jihar Katsina sai ko bahagun Abban na Bacirawa da bahagon ya hayyar tarasa a damban naira dubu hamsin shi ma a ranar asabar din duka a jihar katsina inda kuma a jihar katsina aka yi wani gumurzu tsakanin wato dogon alasan da bahagon buhari wanda aka yi turmi biyu wanda kowa ya ji kowa amma damban babu kisa sai kuma bahagon nasiru filo da dan dabar wato yar mage shi ma aka yi turmi biyu wato shi ma an fafata ne aka bai wa hammata iska aka da kura amma damban bai yi kisa ba sai kuma jihar kebbi a argungun inda aka yi wata fafatawa tsakanin aljanin ebbet wanda ya sumar da shagon yan solo wato a argungun kenan sai bahagon musa ya buge autan bali shi ma duka dai a argungun a fafatawa da aka yi garkon yahaya da black babu kisa amma shi ma an baiwa hammata iska bahagon ucu wato shi kuma ya buge kaddara na autan dan bunza duka dai a birnin kebbi zan iya ko argungu a jihar kebbi wanda gumurzun da ake fafatawa sai kuma wasannin da ake sa fafatawa kamar da magaya muku cewa shi kuma a ranar lahadi bayan wanda za a fafata a jihar katsina wato wasan nan na dogon dogo mai takwasara da shida a yi kullum da kuma wasan za a fafata tsakanin manu da shida sola na autan dan banza sai watan bagobiri na gurmada da shida wato autan autan dan banza duka a gumurzun wannan mako masu sauraron mu da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu domin kawo muku wannan fafatawa da za a yi Abubakar Adam Funtuwa GTA Hausa Amurka ke magana Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa na a wannan safiyar taku. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Alfa Ahmad da ya taya gabatar da shirin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande